Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Babalake ke gabatarwa. Wasu manoma maza da mata har da matasa a Najeriya sun koka cewa a gwamnatin da ta shuɗe ta tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ba da umarnin a ba manoma tallafi domin su noma har su ciyar da ƙasa sannan a sayar wa wasu ƙasashen duniya. A wannan shirin na noma tushen arziki, wakilin Madina Dauda ta tattauna mana da manoma inda suka bayyana matsalolin da ke ci musu tuwa kwarya tare da neman mafita domin ciyar da harkar noma gaba. musamman a wannan sabuwar gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu wanda ya ce zai ci gaba da samarwa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin kasar ta yi dogaro da kanta. Ga dai ci gaban tattaunawar. Yanzu kin ga bai jima ba wani yaro a Sokoto ya yi injin na ban ruwa mai amfani da wutar rana. hasken rana kenan mm. so me ke nuna wannan shine yana nuna cewa akwai matasa da suke da wannan ilimi shi ba manomi bane amma ya ga menene matsalan manoma a yankin sa shine wahalan fetur bakin mai da kuma generator sai ya amfani da wasu dan pipe da kwankwalati da 4 minute gam da komai yakan sai da musu shi akan naira dubu ishirin da wani abu kuma suna aiki da shi suna aiki da shi har shekara uku zaka amfani da batiri bayan batiri kuma ka zo kai amfani da wutar hasken rana kai amfani da shi yanzu gaba ɗaya nahiyar sokoto ta wajajen sokoto na abinda da suke da shi gaba ɗaya kenan haka salika muna da wani matashi da ya tashi shi kuma ya ga yankin su abin da suke fama suna noman tumatir da komai sai tumatir din ya zama kana ta wallahi ta ka rasa yadda zaka da shi ya lalace sai ya kokari ya kawo hanya da zai iya samun wani yanayi da zai rike tumatir din har zuwa wani dan zango bai lalace ba kin ga me ke kawo haka wannan yana cewa matasa suna neman su kawo matsaloli su kawo hanyoyi da za a kare wannan matsaloli mm. abu na gaba shine wasu matasa kuma su abin da suka suke kokarin yi shine yanzu duniya hankalinsa ta tashi akan abin da ya shafi harkan global warming gaba ɗaya shi mutane ana sare bishiyoyi ana kaza ana kaza kuma ana samun matsaloli mai sosai wajen a frustration da sauransu mm. su kuma sai suka ga to ya za su iya su kawo a zamanance kimiyya da fasaha wajen soya wannan yanayin ba tare da yana taɓa harkan gonakin gaba ɗaya da kuma kiwo gaba ɗaya ba wa zai maka wannan ba matashi ba dole matashi ya kamata ka janyo ka ba shi nuna mashi ya kawo ya baje gwanin tantaye komai abu na gaba wasu matasan kuma harkan kimiyya da fasahan suka iya su kokarin su shine ya za su zama manomi idan ya noma ba sai ya sha wahalar mota da komai ba ya tallata hajarsa a inda yake a inda yake kuma kai ma da kake siye a wani gari ka siye hajar nasa inda kake a samu a kai maka ba tare da wata wahala ba me kawo haka su matasa su suke da wannan irin ilimi da za su kawo jama'a kuma jama'a ta amfanar da harkar noma haka wajen sarrafa wajen fitarwa haka kuma yin ma irin su taki da wasu ababai gaba daya kin ga dole ne gaba daya complete value na kowane kungiya dole sai da matashi to me ya ja hankalinku matasan Najeriya kana da matasa nawa ne a kungiyar taka a idan muka duba lura da universities da muke da club a jami'o'i mm. da kuma yaran secondary school da muke da shi muna da kusan mai kulokin kusan miliyan biyu yanzu haka a kasar gabaki dukkan su manoma dukkan su wasu manoma wasu sun kware harkan kimiyya da fasahar harkan noman wasu sarrafawa wasu kuma har ma fidda ita waje duka abin da complete value din gaba ɗaya kenan to ya ka ja su suka amince da noma a ajiya idan kika duba kika ga noma kullum ina faɗi wa mutane ko mun ki ko mun so duniya hankalinta ya tafi karkata harkan abinci sai sa ko asibiti ka ce ka ci abinci kafin ka sha magani ashe kuma ka ci mai kyau kuma ka ci mai kyau abinci to me ke nunawa anan shine noma ana yana bukatan shine kadai abin da zaka iya controlling duniya da shi yau idan kika duba Rasha da Ukraine suna faɗa mutumin da ke kauye na bin isyan burodi saboda alkama ta yi tsada me ke nuna maka ce kenan kai da baka taba zuwa Ukraine ba gashi Ukraine suke can ashe kai ma ya taba ka a nan Najeriya karfin mm. kenan abu na biyu da nake so mu gane duniya yanzu gaba ɗaya kace kasashen duniya baki ɗaya zaka ga suna fama da yanayin fari ga gonar ga abubuwan aikata gonan amma ba a iya ai noman saboda canjin yanayi an ba haka ba bature da ke wani kasan duniya ya tara maka kusan tiriliyan 28 na dalar amurka a harkar mai yanayi kasan ya taba shi ne sosai mm. so ko mun ki ko mun so najeriya da muke da noma kawai in noma zaka dauka muna da kasa da har yanzu ba a noma ta ba sama da hekta miliyan 80 da ba a noma ta ba tana nan har yanzu a ce me ke nuna maka cewa kuma muna da matasa sama da kimanin sama da miliyan saba'in da suke kan hanya wannan duka matasa ne kuma galibin matasa na idan ka duba statistic ba su da ababen yi suna zaune a gida sai sa an ce rashin zaman lafiya wa matasa ke ciki rashin kaza matasa ke ciki to shin kokarin shine wannan matasan zamanin mu muke faɗa yau idan yau ka zama wani abu a ce yau kasar ka ba zaman lafiya ina za ka tafi saboda gaba ɗaya al'umman ya zama barazana ne gare mu hmm. dole ne sai mun koma mu wayar musu fahimtar da su cewa a garin ka kana iya samun ka samu abin da ya dace da wannan muke muka yi ganin gwamnatin da ta shuɗe ta yi kokari sai sa wannan kirkiran wannan harkoki na sa kuɗi da suke wa mutane na anko hmm. borrowers hmm. ba wai sun yi amai da bashin bane a'a su kalkatar da harkalin mutane ma ya koma noma ne kuma sun yi achieving wannan yanzu da mutanen muke koma shekaru bakwai takwas a baya ba sama mai noman ba kowa yana nan to bari zan da ka bari samu eh, shugaban wannan kungiya eh, ta eh, kungiyar masu fitauci sarrafawa da dillancin dabbobi a wani yanayi kuke a yanzu tun da ka koka cewan gwamnatin da ta shuɗe ba ta ba ku tallafi ba gashi kuma kuna son ƙasa ta ci gaba a wani yanayi kuke yanzu to idan kika ga saniya a kasuwa babu jarin gwamnati babu bashin banki manomi ne ya noma ya haɗa kuɗinsa ya iya sayan shanu yake kai kawo a kan hanya bugu da ƙari yana biyan gwamnati haraji a inda ya ɗauka da inda ya sauke bayan haka akan hanya ma akwai masu tarihi su karbi kuɗaɗe masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakil yamma abuja madina dauda sai kuma julie ladis gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu arzikin mu shine uwa uba ci gaba